Zabura ta ɗari da ashirin da biyar Waƙar haurawa Waɗanda suke dogara ga Ubangiji suna kama da Dutsen Sihiyona, wanda ba ya jijjiguwa, amma da womamme ne har abada, kamar duwatsun da sun kewaye Urshalima, haka Ubangiji ya kewaye mutanensa, yanzu da har abada kuma. Sandar mulkin mugaye ba zai ci gaba da kasance a kan ƙasar da take rabon adalai ba, domin kada masu adalci su yi amfani da hannuwansu su aikata mugunta, ka yi alheri, ya Ubangiji, ga waɗanda suke nagartattu, ga waɗanda suke masu aikata gaskiya a zuciyarsu, amma waɗanda suka juye ga karkatattun hanyoyi, Ubangiji zai kore su tare da masu aikata mugunta; salama ta kasance tare da Isra'ila.